يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama a yau ɗaya ga watan jima'a ula shekara ta 1430 da bakwai da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da goma ga watan biyu shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a kan hadisi na saba'in da biyar ko wasu kuma nasu da shida a ƙarƙashin babi na bakwai babin wata wakul. Shi ne hadisi na biyu a babu hadisi na saba'in da biyar a jerin hadisai daga farko zuwa nan an ibn abbasin radiyallahu anhuma an karɓo daga sahabin annabi abdullahi ɗan abbas allah ya yarda da su shi da mahaifinsa aidan kuma dai ma'ana kamar yadda hadisin da ya gabata daga gare shi yake haka wannan ma hadisin da zami daga gare shi yake anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kana yaqul abdullahi dan abbas haqiqa ce haqiqa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana cewa Allahumma laka aslamtu ya Allah gare ka na mika wuya wa bika amantu kuma da kai kadai na ba da gaskiya wa alaika tawakkaltu kuma da kai kadai na dogara wa ilaika anabtu kuma gare ka na mai da al'amurana wa bika khasamtu kuma a ta dalilin ka. nake ja in ja da duk wanda zan yi ja in ja da shi in ya ce ba abin da kace a yi ba za mu sama da shi mu faɗo in ji ba bahaushe ma'ana za mu fafata da ni da shi Allahumma a'udhu bi izzatika ya Allah ina neman tsari ina mai kama kafa da buwayarka la ilaha illa anta babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai kai kadai neman tsarin da nake yi daga gare ka ina mai kama kafa da buwayarka an tudillani na kada kabatar da ni mana ina neman tsarinka daga yiwuwar kabatar da ni ya ubangiji Antal alhayyu alladhi la yamut kai ne rayayyen da ba zai mutu ba wal jinnu wal insu yamutun aljanna mutum kuwa suna mutuwa muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa hadha lafzu muslim wannan lafazin ruwayar imam muslim ne wa ikhtasarahu al-bukhari imam al-bukhari ya takaice shi kamar da muka ji sahabin wannan hadisi shine abdullahi dan abbas allah ya yarda da shi sunansa abdullahi dan abbas dan abdulmuttalib ana masa alkunya da abul abbas baban abbas kamar yadda yake ɗa ga abbas haka yake uba ga abbas sunan mahaifinsa sunan ɗansa sunan ɗansa sunan mahaifinsa ba quraishi ne kabilar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hashimi ta bangaren dangi dangin wato hashim ne to da aka dangi daya da manzo sallallahu alaihi wasallam an haife shi kafin manzo ya hijira da shekara uku ko da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin shekarunsa ba su wuce ka ce sha uku sha hudu ba babban malami ne a tsakankanin sahabban manzo sallallahu alaihi sallam duk da ƙarancin shekarunsa in an kwatanta da wanda suka gaba da shi ana cewa da shi tafintan alkur'ani kogin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a fagen ilimi. Allah ya karɓi rayuwarsa a garin fa’il a shekara ta 68 da hijiran manzo sallallahu Alaihi wasallam a lokacin da ya rasu ya rasu na da shekara 71. Allah ya ji kansu da rahama. shine yake cewa da mu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yaqul haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana cewa Allahumma laka aslamtu ya Allah da kai kadai na miƙa wuya nake jawuwa na duk abin da wato ainihin ka hukunta to wannan abu zan be shi sau da ƙafa ba ne ba saɓawa mana duk wani abu da ya bayyana a fili ƙarara na a yi ko a bari da kake bukata a tsarin koyarwa addininka to ga kai kawai zan yi wannan ba wani wanda zai zo min da tsari na bayyane da sunan addini in bi ba addininka ba shine laka aslamtu ga kai kadai na miƙa wuya don yin addinin ka na musulunci za a iya cewa Allahumma aslamtu laka ya Allah na miƙa wuya gare ka to ba lallai zama shi kadai ka miƙa wuyan kana miƙa wani ma amma ka ce laka aslamtu ga kai kadai na miƙa wuya wani ba kai ba ba zai samu haka daga gare ni ba wa bika amantu kuma da kai kadai na ba da gaskiya na gasgata a matsayin wanda ya cancanta a bautawa za ka iya cewa amantu bika na ba da gaskiya da kai kuma yi ka ba da gaskiya da wani bashi amma yadda ka ce wa bika amantu da kai kadai na ba da gaskiya a matsayin wanda zan kudirce wanda ya cancanci a bautawa in kuma bauta masa Ta shi ne malamai suke cewa a wannan gaba manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar wa Allah shi kadai cancantar zamowa abin bauta ya kuma sallama ya miƙa wuya ga al'amarin Ubangiji da hukunce-hukuncensa, ce duk wani abu da Allah ya hukunta shi zai bi. duk wani al'amari da Allah ya ginda ya ce ga yadda za a yi haka zai yi saboda haka a lokaci guda manzo sallallahu alaihi wasallam yana sanar da mu cewa abubuwansa na fili a matsayin shari'a ko doka ko addini abin yi ga Allah kawai yake kuma abubuwan da suka shafi na ɓoye wanda suka shafi ƙudiri da gasgatawa wanda bai cancanta aiwa kowa sai abin bauta to ga Allah kawai yake keɓe haka shi ne sai malamai suka ce a daidai wannan gaba ana sanar da mu cewar akwai fa bambanci tsakanin musulunci da kuma imani domin da yace ce Allahumma laka aslamtu bai wadatu da faɗa haka ba sai da yace wa bika amantu kuma da ya ce wa bika amantu bai tsaya iya shi ba iki faɗo laka aslamtu don ya sanar da mu cewar musulunci daban imani daban matakai matakai ne na wannan addini na Allah matakin imani shine abubuwan da suke na fili da bawa kan iya yi a matsayin ibada to Allah gare ka kadai na keɓe su ba zan wa wani ba sai kai abubuwan da suka shafi ƙudiri ɓangaren imani da zuciya za ta gasgata ya ubangiji duk abin da ya cancanta a ƙudirce game da kai akan haka nake gare ka kawai nake ƙudirce cewar kai ka cancanta a bauta aiki na na fili na bauta kai kawai zan ƙudiri na na ba wanda ya cancanta a bauta sai kai gare ka kawai nake to malamai sun sha faɗa suna kuma ta faɗa cewar duk inda aka samu kalmar islam da kalmar iman to islam ɗin tana bayani akan ayyuka na fili na zahiri na ibada abin da ya shafi kuma iman ɗin ina magana akan ayyuka na ƙudiri na ɓoye na zuci yayin da aka wadatu da ɗaya daga cikinsu ba a faɗo ɗayan ba to yana ƙunsar ɗan uwansa in aka yi magana imani ya haɗar da musulunci so da sai an biyo ta kan matakin musulunci ake isowa ga imani in aka faɗo imani yana shafar musulunci aka faɗi musulunci yana shafar imani to amma yayin da aka zo da su a guri guda to musulunci yana takaituwa da ayyuka na fili na zahiri imani ina takaituwa da abin da ya shafi ayyuka na ƙudiri na zuciya na baɗi to annabi yana gaya mana da ibadunsa na fili da na zuci da sunan bauta baya yin su ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala kuma yana sanar da mu shine abin da kowane musulmi kowane bawa zai kasance aka kai domin shi an aiko shi ya isar da saƙon irin waɗannan bayanai ga bayi don su kwaikwaye shi shi abin da yake kai kenan su ma in dai har suna son kansu da tsira da kubuta to su zama akan wannan tsari wannan bayani da manzo sallallahu alaihi wa sallama i ko wannan addu'a da yake yi a cikin wannan hadisi na Allahumma laka aslamtu wa bika amantu yana tafiya daidai da abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala yake cewa da shi kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alami la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah ya ce da manzo ka cewa al'umak haƙiƙa sallata da za a ga nayi ruku'u nayi sujjada ina karatu ina tahiya ina kaza to duk abin da nake na sallah na aiki na fili wa nusuki da yanka da nake in kwantar da dabba in yanka da sunan layya ko da sunan yabo da godiya ga Allah akan yayi min baiwa ta samun da a matsayin aƙiƙa suna ko abin da zan danne na dabba in yanka a matsayin wato hadaya na nayi ibadar aikin hajji ga Allah wannan wasu abubuwa ne za a iya gani a fili gashi ana yi wa mahayaya da abubuwan nake gudanarwa a rayuwata a ga na ɗauki abu na miƙa sadaka don Allah a ga wato ainihin na ci na sha saboda Allah a matsayin ibadar azumi <clears throat> a ga ina zagaye ɗakin Allah a matsayin ɗawafi bauta ga Allah subhanahu wa wa mamati da abin da na yadda rasa rayuwata a kai lillahi rabbil alamin na keɓe shi ga Allah kaɗai ubangijin talaka kaga shine Allahumma laka aslamtu la sharika la babu wani wanda yake abokin tarayya ga Allah a waɗannan abubuwan da zan masa wani ba shi ba bai isa ba in masa waɗannan wa bi zalika umirtu kuma dama da wannan aka umarce ni umarni ne gare shi umarni ne ga al'ummarsa wa ana awwalul muslimin ice kuma ni ne farkon masu miƙa wuya akan haka sauran duk wanda za su biyo baya to sai dai su bi bayan manzo sallallahu alaihi wasallama a matsayin mabiya amma shine farkon wanda aka fara bashi sakon kiran ya karba ya bi kuma ya kira sa zuwa ga shi saboda haka da wannan hadisi da wannan aya suna gaya mana cewa dukkan wani bawa ana buƙatar ayyukansa da zai yi da sunan ibada a matsayin addini ikeɓe shi wato ainihin kaɗaita Allah da shi sannan kuma duk wani abu da zai na ƙudiri da ya shafi cancantar abauta wa wani kada yi shi sai ga Allah kaɗai subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake da wannan haƙƙin sai manzo kuma yake cewa wa alaika tawakkaltu kuma ya Allah da kai kaɗai na dogara malamai suke cewa a daidai wannan gaba manzo yana gaya mana cewa dukkan wani dogaro da jingina da sakankan cewa yana yinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai domin duk wani wanda ba Allah ba mai halaka ne kullu man alaiha fan Allah ce duk wani wanda ke wannan duniya da ke ban ƙasa mai ƙarewa ne ana nan wata ran ka ji babu shi ya zama labari wa ya waji wajhu rabbika zul jalali wal ikra ubangijinka ma'abocin girma da martabawa shi ne kaɗai ike wanzuwa yake tabbatuwa baya ƙarewa. to sai manzo yake cewa dukkan wani dogaro nawa da kai da ke wanzuwa ba ka karewa kawai nake waninka da ke halaka a waye gari babu shi bai isa in dogara da shi ba domin duk wanda ya dogara da mai karewa ya kama kafan wala in ji bahaushe saboda haka ya yi sakila dafi ya dogara da wanda zai faɗi domin shi wanda ya dogara da shi din shi ma ba mai tabbata ba to ina kuma zai rike maka wani to saboda haka manzo yake cewa da kai kadai nake dogaro domin kai ne mai wanzuwa a kowane lokaci bawa ike nan kana nan ko da bawa ya gushe ya kau muddin da kai dogara ba taɓewa cikin al'amarinsa amma in ya kuskura ya dogara da wani ba kai ba to ƙarshen al'amarinsa ya zo ya dogara da wanda ba zai iya jinginuwa da shi ba to wannan gaba manzo sallallahu alaihi wasallama yana sanar da mu da wanda ya dogara kuma an ce da mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan abun koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama abin da ya tafi akai na kudiri ku tafi akai abin da yake kai na aiki ku tafi akai abin da yake na halayya ku ɗabi'antu da su ku saboda haka to ina gaya mana shi dogaransa da Allah kaɗai yake a lokaci guda ko yadda muke cewa in za mu dogara mu dogara da Allah ka wa ilaika anabtu kuma ga da kai kawai na wato ainihin mika al'amarina ina mika al'amarina kawai ga gare ka duk wani abu da ya zo sha man gaba ko ya wato ainihin tunkare ni to Allah gare ka nake mai ƙarshe to ya ubangiji ga kaza ya tunkaro ni a iya mun shi saboda haka kai nake fuskanta wajen abin da zai kusanta ni da kai shine wa ilaika anabtu zuwa gare ka na wato ainihin miƙa al'amarina wa kharra raki'an wa anab haka tsarin annabawa yake suna mai da al'amuransu zuwa ga Allah duk sanda wani abu ya zo musu da ke buƙatar agaji da ɗauki to suna koma zuwa ga Allah wani al'amari nasu da suke buƙatar mafita to suna miƙa shi zuwa ga Allah to ya ubangiji ga halin da nake ciki kafi kowa sani ina mai kusantar ka a yi min abin da ya dace ربنا عليك توكلنا وعليك وإليك أنبنا وإليك المصير haka wato ainihin tsarin bayi na kware suke annabawa da nagartattun bayi wa bika khasamtu kuma a ta dalilinka ya Allah nake tashin tashina mana ana so a gabacin raina a ga wato karawa da ni to a taɓa ka ko a ce ba zan bi ka ba a ta dalilinka a saboda kai nake iya yaƙi da kuma mai da martani ga duk wani wanda ke maƙiyin abin da ka ce shine wa bika khasamtu saboda kai kadai nake husuma shi yasa ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wa bai taɓa ɗaukan fansa don amman wani abu ba sai da in an taɓa alfarma addinin Allah yanzu nan za ka ya sauya maka ko kana musulmi mai bin sa. ga wani tsari na doka Allah ga yadda aka ya kamata ka ba abu ka saba to yanzu zaka gani a fuskarsa nan take zai nuna maka sahabbai suka ce mukan gane manzo na cikin wani yanayi mara daɗi ta maga fuskar sanan take ta sauya ta yi ja kamar in an taɓa shi jini zai fita idan sai canza ija saboda an taɓa alfarma addinin Allah to irin wannan shine manzo yake cewa wa bika khasamtu a saboda kai nake ɓata rai tashi hankali in mai da martani in ba wa ka kariya da kuma kai to wannan shine tsarin musulunci kuma haka dukkan musulmi ake bukata izamu da zara aka taba addinin Allah a gabacin ras. idan abu yana bukata sai an ɗauki mataki i ɗauka. in sai an kara a kara in na aja ya ja ne ya ja har gaskiya ta bayyana ta fito fili to manzo yake cewa a saboda kai kawai ya Allah nake tashin tashina wanda ya ja da ni akan addinin ka zan ja da shi wanda ya ce ba zan ba sai inda ƙarfi na ya kare sai dai in bayan ba raina mana na yadda rasa raina saboda addinin ka saboda haka yaƙe-yaƙen da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi da sahabbai duk suna fassara wannan wa bika khasamtu wanda duk ne faɗa da shi a matsayin makiyinka makiyin addinin ka dan kai nayi dan tsara addininka da ɗaukaka shi ne to haka ya kamata kowane musulmi haka ya zama lallai kowane musulmi ya kasance ba mutum ya zama abin da yake sa shi ya tada jijiyar wuya an taɓa dukiyarsa an taɓa gangar jikinsa an taɓa wani ɗanasa amma maganar an wa addinin Allah karantsaye tsaye ba abin da ya dame shi to wannan ina bayyana cewar in ma dai babu imanin in ma kuma raunin nasa ya kai ƙarshe rauni na imani ya kai ya kawo so da haka abin da aka sani daga musulmi da zara aka taɓa addinin Allah da zara aka taɓa tsarin Allah to ya nuna ba daɗinsa ya nuna ɓacin ransa ya nuna fito na fito ɗinsa wanda kuma duk ya zama haka to za ga Allah yana yi da shi kuma duk wanda ya ja da shi ubangiji zai ba shi damar ya dora shi a kansa ma'ana Allah zai dora wannan mai yin tashin tashina saboda shi akan wanda ya ja da shi dan ya kishiyance shi shi yasa Allah ya baiwa manzo da sahabbai nasara a karawar da suka yi da makiya Allah da makiya addinin Allah kuma har Allah ya tashi alkiyama sa haka tsarin yake in ka tsayo akan baiwa addinin Allah kariya da tsare shi duk wanda ya ja da kai shine zai faɗi manzo ya gaba da cewa Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillan mun sha faɗa inda duk kaji Allahumma ya Allahu aka musanya din da mimin a ƙarshen Allah sai aka cewa Allahumma ma'ana ya Allah ina kiran ina roƙonka da inni a'udhu ina mai neman tsarinka tsarin da kake wa bayi tsarin da kake da shi shi nake roƙa daga wajenka bi izzatika ina mai fakewa da kama kafa da ya na ba wanda ya isa ya ja da kai baka karya shi ba ka gagaru kowa to wannan gagarar da kai ga kowa da isa da buwaya da kai ga kowa da ita nake kama kafa ina mai roƙonka tsari kafin ya faɗi abin da yake so a tsare shi daga shi din bayan ya nemi tsarin gurin Allah sai kuma yi wa Allah kirari da wato tabbatar masa da ɗayantaka sai ce la ilaha illa an. ina fa mai tabbatar maka da cewa babu wani an bauta da gaskiya da cancanta sai kai kaɗai, sannan sai goya an to dillani neman tsarin da nake daga wajenka na ka tsare ni ne daga yiwuwar kaɓatar da ni Allah ka kaɓar da ni bayan ka shirye ni shine abin da ake ta maimaita ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim so goma sha bakwai ko baka nafila ba a iya sallolin farilla din rana mana roƙo kake Allah ya tabbatar da kai kan shirya kada ya sa ka sauka da kai kada wani abin duniya ya ɗauke maka hankali ko wani shaidani ya ruɗe ka ka bar wannan turba ta shirya ka ba hanyar bata to Allah ya baka tsaro da kariya daga shaidan da zai halaka ka ko ya ja ka zuwa ga bata ko daga wani abin duniya da zai ruɗe ka to ka kubuta ka tsira domin tsarin Allah shine tsari wannan roƙo da addu'a da manzo sallallahu alaihi wasallama yake yi malamai suka ce ya roƙi Allah ne da ya bashi tsaro da kariya irin tsaransa da babu wani abu da ke iya rinjayen wannan tsaro babu wani abu da yake iya fin ƙarfin wannan tsaro kuma abin da yake so ya tsare shi daga shi shine bata duk wani abu da za a tsare ka daga shi bai kai ya atsare ka daga bata ba domin duk abin da zai same ka in ka kubuta daga bata ka samu shirya to ba komai ba ne muƙaddara a ce zaki ne tun karo ka ko kura ce ta tun karo ka ko wani abu mai halakarwa sai ya iya halakar da kai amma bai iya raba ka da imanin ka ba yayi yi a banza ka kubuta kasira saboda wannan mutuwa irin wannan ma ƙarin daraja ce a gurin ka ka mutu ta hanyar an rinjaye ka an fin ƙarfin ka man qutila duna nafsi fa huwa shahid duna malihi fa huwa shahid duna irdihi fa huwa shahid ka dace da ɗaukaka da daraja a gobara ce a ruwa ne ya zo ya tafi da kai Allah tsare da Allah tsare kana addu'ar har ya tafi da kai to tunda hadde imanin ka ina nan ka ci nasara sai dai a ɗaukaka ka a martaba ka da irin wannan mutuwar da aka jarrabe ka da ita to amma in ka rasa imani ka rasa shari'a to fa ko me ka samu kariya daga shi bai iya cin maka ba a banza kai ne halakakke kai kai asara kai ne tababbe to shi yasa babu wani abu mafi koli mafi daraja ga bawa irin shari'a duk ni'imar da Allah ya maka bayan ta imani ce saboda haka sai mun zo yake cewa Allah ina neman tsarinka ina mai kama kafa da buwayenka da tabbatar da cewa babu wani abu bauta da cancanta sai kai kadai da ka tsare ni daga bata kuma haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya saba duk sanda zai hudu ba ga sahabbansa hudu ba juma'a ce aure zai daura wani daga cikin sahabbai wani jawabi zai kan wani abu muhimmi da ya taso to sai ya yi addu'ar alhamdulillah, na nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina to a cikin irin wannan salo da yake akwai ruwaya da lafazi mai cewa man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la manzo yana cewa wanda duk Allah ya shiryar da shi to babu wani wanda ya isa ya batar da shi kuma duk wanda Allah ya batar da shi ba shi da wani mai iya shiryar da shi don haka shirya da bata na Allah ne to Allah yadda ka shiryar da ni nake kira zuwa ga addininka nake jagorantar mabiya addininka a matsayina na manzanka to ka tsare ni daga fadawa bata wannan ba karamar addu'a ba ce saboda haka manzo yana sanar da mu mu yawaita neman tsarin Allah akan kada mu bata mu yawaita neman Allah ya tabbatar da mu akan shirya Allah ka shirya da mu to wannan yana sanar da mu cewa duk sanda zaka roki ubangiji subhanahu wata'ala ka hada da yi kirari ta faɗo sufofinsa da babu mai irinsa sai su ba mai irin su kai sai shi babu wanda ya cancanta abauta masa sai shi ba mu mai buwaya da ba wanda ya sai kara ya ja da shi bai karya shi ba sai shi to sai dai ban zo masa irin wannan kirar a to abin zama kake wa bawa kirari in kana son abu a gurinsa abin zama roƙa suke ta ga jirgi nan ya tunkar jirgin annabu nuhu ya kowa ya shiga ya tsira kame kame da abin da ya halatta da bai halatta ba saboda ko yana so ya ɗauki wani abu ya bashi ko hadari sa gaban gaban ka inda kake so wane ne wane ne ko ta makirari saboda ina so ya ɗauki wani abu ya bashi ta gafa irin albarka nan ya isu baban ka dan albarka baba ka ai albarka kai ma ka gaji albarka wane ne wane ne ko to sai ka kasa wa Allah kuma to ubangiji subhanahu wataala shi ya fi cancanta a yi masa kirari sannan a goya da bukatar da ake da ita manzo yake cewa antal hayyul ladhi la yamut Allah kai fa ne rayayen da baya mutu kai ne rayayen da ba zai mutu ba sai malamai suke cewa a wannan gaba manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani ne akan rayuwar Allah cewar rayuwar Allah subhanahu wa ta'ala rayuwa ce cikakkiya da babu tawaya a cikinta rayuwar Allah rayuwa ce da ba ta gushewa ba ta ƙarewa saɓanin rayuwar bayi tana da farko kuma tana da ƙarshe to wanda yake da wannan sifa ta shine rayayyen da baya mutuwa rayuwarsa ƙarewa ba ta riskarta ba ta cin mata to shine wanda ya cancanta a dogara da shi wanda yake da wannan sifa ta rayuwa cikakkiya da ba ta waya a tare da ita shi ne wanda ya cancanta a bautawa shi yasa ce la ilaha illa anta kafin zuwa nan kuma shi yasa ya ce laka aslamtu kuma shi yasa ya ce bika amantu kuma shi yasa ya ce alaika tawakkaltu kuma shi yasa ya ce ilaika unibu ko anabtu an fahimta da an zo gabar cewar mai wannan sifar na rayayyen da ba zai mutu ba shi ne ya cancanci waɗancan abubuwa na a miƙa wuya gare shi abu duk abin da ya ci na a dogara da shi akan duk abin da kake buƙatar mafita da wato yayiya da ɗauki a kansa na a ba da gaskiya da shi a matsayin shi kaɗai ya cancanta a bautawa to wannan yana sanar da mu bambancin rayuwar ubangiji subhanahu wata'ala da ta bayinsa rayuwar bayi akwai ta duniya akwai ta lahira ta duniya ita ce take da farko da ƙarshe ita ce irin wacce mawaƙi nan take mata waƙa rayuwa tana faruwa wucewa take kamar ba a yi ba ita ce ta duniya wacce bayi suke fuskanta amma rayuwa ta ubangiji subhanahu wata'ala ba ta da farko ba ta da ƙarshe rayuwar bayi a lahira tana zama tabbatacciya ɗorarriya wanzacciya duk wanda ya tafi wuta ya cancanci zama a cikinta zai dawwama a cikinta dindindin cikin kafirai da munafukai duk wanda ya cancanci aljanna a matsayin wanda ya gobangiji isa sha aljanna to zama ne dindindin ba mutuwa to wannan rayuwa ta duniya ta bai sai manzo yake cewa wal jinnu wal insu yamutun aljan da mutum ko suna mutuwa aljan da mutum kuwa suna mutuwa wannan zai tabbatar maka da cewa rayuwar mutane da ta aljanu tauyayyen rayuwa ce domin tana yin farko tana yin ƙarshe sannan kuma wannan na tabbatar maka da cewa da mutane da aljanu sun yi tarayya wajen mutuwa ta ƙarewar rayuwarsu shi yasa a wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata rai mai numfashi face nan zuwa wani lokaci kimanin wato shekara ɗari ko kace ƙarni face babu wani mai numfasawa Allah ya karɓi rayuwarsa malamai suka ce ko mutum ko alja tunda ya ce babu wani mai rai cikin bayi da Allah ya samar daga nan zuwa lokaci kaza face babu shi a ban sai dai sababbi da Allah ya samar sai ‘ya'ya da jikokin waɗancan da suka tafi to wannan ke nuna mana cewa da aljanu da mutane suna mutu wadda haka wani ce ai ga wani aljani ko a ce ai wani aljani ne zo yake magana tun lokacin annaba adama yake nan har zuwa yanzu shaci faɗi ce mana ai wannan aljanin sa aru aru miliyan kaza ko dubu ɗari kaza to annabi yana gaya mana suna da lokaci da aka ɗeba musu da suke rayuwa suke mutu in sun fi mai yawan shekaru ba mamaki mu din ma amma ko manzo ya ga mana rayuwar al'ummar sa 60 ne zuwa 70 kuma an ce an aiko shi ila thaqalain mutum da aljan an fahimta ko an gane ko saboda haka in a baya an samu masu shekaru aru aru fiye da irin wannan shekarun ba mamaki su ma a mutanen ai annabi ibrahim shekara nawa sai dai shekara 200 Allah ya karɓi rayuwarsa sittin noci a ɗari biyu an gane ko annabi nuhu iya kiran da i ana magana shekara dubu ba hamsin tara da hamsin shi ma mutum ne ko su da haka to haka abin ike raguwa ike raguwa kamar yadda muke raguwa a girman jikin haka ake raguwa a yawan shekaru tunda Allah ya annabi Adam ya yi shi tsawon sangalin hannu sittin faɗin sangalin ta faɗi ɓangaren sangalin hannu arba'in sittin ga arba'in dari saboda haka a sa daga nan zuwa nan daga wato kan ɗan yatsa zuwa gwiwa sai ka yi sittin a tsayensa a faɗi sai ka yi arba'in to haka kuma ake ta raguwa ake ta raguwa har ni kai muka zama 'yan tsugulutu ɗinan da muke Eh. to saboda haka Allah yana gaya mana innaka mayyitun wa innahum mayyituna nan ma manzo na gaya mana wal jinnu wal insu mutu. saboda haka bayi bangaren mutane aljanu a rayuwarsu ta duniya rayuwa ce mai farko mai karshe tawayayyar rayuwa ce saboda haka wanda yake da wannan sifar bai cancanci ka ce da shi laka aslamtu ba bai cancanci ka ce da shi wa bika amantu ba ko mutum ko aljan bai cancanci ka ce da shi wa alaika tawakkaltu ba bai cancanci ka ce da shi wa ilaika anabtu ba bai cancanci ka ce da shi la ilaha illa anta ba an fahimta ko manzo yana ta bambanta mana ina daɗa gaya mana yadda abin yake a fili bambancin yake a sarari tsakanin wanda ya cancanta abauta da wanda bai cancanta abauta tsakanin wanda ya cancanta a miƙa wuya a bi al'amarinsa da wanda bai cancanta ba tsakanin wanda ya cancanta a dogara da shi da wanda bai cancanta a dogara da shi to in ka san wannan ka kiyaye wannan ka rike ina magana wani ana gama aljanu zai tama da hankali ko ana maganar wani mutum zai ɗaga ma hankali ka san duk abin da ike da shi ko ike yi ike iya yi da yarjewa Allah kuma in ya so tsayar da shi cak zai tsaye da shi rashin sanin wannan shine yake sa mutum ya ta biye ya taka maka har yan fi wannan suka samu dama ya kira ka a waya ya maƙe ya ce aljanun shekara kaza ne yake magana da kai ka kuma kawai ka ɗauki bari wai an ce aljani ko to amma in ka riga ka shayu da irin waɗannan bayanan na manzo ka fahimce su kana kansu ba zai daga ma hankali kana ga masa wata kalma shi kenan shi ma zai fahimci wannan ya gane inda na sa gaba to bayan haka sai malamai suke cewa wannan hadisi yana ɗauke da fa'idoji da fiƙihu kamar haka ina sanar da mu cewa ana buƙatar dukkan wani bawa ya tabbatar wa Allah miƙa wuyansa na bin al'amarin Allah yi na yi bari na yi a matsayin ayyukan ibada na fili kuma na buƙatar dukkan wani bawa ya wato tabbatar wa Allah gaskatawa na a matsayin shi ne kaɗai ya cancanta a ƙudurce shi ne abin bauta na gaskiya yadda manzo'i a wannan hadisi haka ake buƙatar duk wani mai bin sa ya kasance sannan hadisin yana sanar da mu tilascin dogaro da Allah shi kadai yasa iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in neman taimako da kai aiki dogaro da Allah ai neman ya taimaka ma neman ya tallafe ka sannan wannan hadisin ina sanar da mu shar'ancin ai tashin tashina da kai ai ja in ja da kai a kara da kai akan tsara alfarma addinin Allah da kuma wato ainihin addininsa hakan wannan ya kamata a ga musulmi ina wato ta da jiciyar wuya ana ba ta kashi da shi amma ba ka zama wato ɗan ta mutu ba a harkar rayuwa da ta more amma kuma a taɓa addinin ka kamar ba a taɓa ba a taɓa alfarma addinin Allah a taɓa ubangiji ka ji ba kamar ba da kai ake ba to wannan alama ce ta mutuwar zuciya a game da imani Allah ya tsare mu da haka sannan wannan hadisi na sanar da mu ba mai iya kubutar da kai daga bata sai Allah shi yasa zo yake neman Allah ya tsare shi daga bata kuma kai ma kana so Allah ya tsare ka daga bata to nema a gurin Allah shi ne wanda duk ya batar ya batu ba mai iya shirye da shi duk wanda ya shirye ya shiryu ba mai iya batar da shi Allah ka shirye da mu wannan hadisi na tabbatar mana da yantakar Allah da bauta da kuma dawwamar rayuwarsa ba mai karewa ba ce wannan hadisi na sanar da mu cewar rayuwar bayi na Allah subhanahu wata'ala a wannan duniya rayuwa ce tauyayya na kasasshiya mai karewa tana da farko tana da ƙarshe shi ne saƙon da wannan hadisi yake bamu a ta dalilin wannan addu'a ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine karatun mu abin da muka yi da Allah ba mu ladansa kuskure Allah ya yafe mana wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa ala ba'd wannan yana bayanin cewar an yi bayanin dogaro ga Allah subhanahu wata'ala da cewar yana daga cikar dogaro tun za ka yi roƙo ka roƙi Allah in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah na ka dogara da shi ka mai da al'amarinka zuwa gare shi ice to irin abin da yake faruwa na mutum ya nemi aiki ko admission wajen wani bawa daga cikin bayi shi ma yana nuni akan raunin imanin bawa ta ɓangaren dogaro da Allah akwai bambanci da ka nemi taimakon bawa ka abin da Allah ya bashi ikon ya iya taimaka maka da bai saba da shari'a ba wannan ina cikin ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wata'ala wa ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ku taimaki junanku akan aikin kirki akan ayyukan alkhairi da kuma tsoron Allah kada ku taimaka wa junanku akan abubuwan da suke na sabo da kuma wuce gona da iri ko ta'addanci su da ka sai wannan aya take nuna cewa idan ka nemi taimakon dan uwanka musulmi akan wani abu da yake da ikon ya iya maka kuma abin bai ci karo da doka ta shari'ar musulunci ba ya halatta shi yasa aka samu a lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai wasu suna taimakawa wasu akan gudanar da wani abu shi yasa manzo yake cewa wa tu'inur rajula ala dabbati fa fatahmiluhu alaiha aw tarfa lahu mata'ahu sadaqa manzo ce ka taimaki dan uwanka musulmi game da sa ka cicciba shi ya hau ka ɗora shi ko ya hau amma ba zai iya ɗaukan abin amfaninsa ina daga kai ba in ya ce kuma ya ɗora abin amfanin ya hau abin amfanin ya iya dawowa ƙasa ya salwanta ko ya lalace to ya hau ka miƙa masa ya karɓa sadaka ce an fahimta ai ka ga taimako ya shigo wani miƙo min kaza ɗin nan karɓa to wannan bai saba da shari'a kama mun ruwan nan dora ba zai iya dora ne kadai ba wannan bai saba da shari'a babu laifi irin wannan su da haka to admission ne in kana so ka shiga wannan gurin aiki sai ka rubuta takarda ka ba wa shi kuma ya duba ya ga dacewa da cancanta ya sa hannu ya mika sana ce eh wannan ya cancanta a yi stamfi a ce eh a kira lambar waya ka zo an ɗauke ka wannan ba laifi ba an fahimta ku ba za a ce in kai haka ba ka dogara da Allah ba a'a riko ne da asbab dama a tsarin tawakkali ana riko da asbab wanda ba su saba da shari'a ba babu laifi a cikin wa. wannan kuma yake magana cewar aboki yake da shi wanda akwai tazara tsakaninsa da shi ta ɓangaren gurin zama wannan yasa ba sa haɗuwa sai daga lokaci zuwa wani lokaci to wannan aboki nasa ya bashi wata azurfa tasa wacce take ta zobe wacce ta kai kimanin kuɗi naira dubu to a wannan azurfa da ya bashi ana na ana nan har azurfan nan ta bata bai zo ya karɓa ba to kuma har Allah ya ikonsa Allah ya masa rasuwa to shine ke tambayar wannan azurfa ta aboki nasa da kimanin kudinta ya kai naira dubu zai iya masa sadaka da ita a matsayin Allah ya kai masa ladan abin zuwa gare shi e idan ba wani nasa cikin majibinta al'amuransa da zai iya gadarsa to za ka iya sadaukarwa ɗin don haƙƙin sai isa zuwa gare shi amma idan yana da wani cikin majibinta al'amuransa da ka iya gadarsa ya gaji wani abu nasa to za ka kai abin da yake da shi ya zama na magada an fahimta ku ce ga abu kaza cikin abubuwan wani da ke gurina ko azurfar ko kudinta shirin azurfarsa da imanin ta bata amma na san kudinta ya kai kaza ga kudin to su kuma cikin abin da suka tattara nan abin da ya mallaka da za a yi rabon gado sai a raba amma in babu halin da za a iya sanin wannan ba a san wani nasa cikin majibinta da za su iya gadarsa ba abotar mai yiwuwa ta makaranta ce ta haɗa daga wani gari zo baka san ko ina nasa ba sai da ta hanyar waya kuke gaisa kuma kaji labari an ce ya mutu baka san wannan nasa zaka iya isa da wannan sakon zuwa gare shi ba kai sadaka ta Allah ya kai masa babu laifi yace to idan ya tashi yin sadakar ya iya baiwa budurwarsa ya jefi tsuntsu biyu da koke ɗaya ko <laughs> idan da wanda ya fi budurwanka buƙatar wannan shi ya fi kamata ka ba bai kamata a ce sai budurwanka za ka ba kakka zama cinye mana kuma eh, shi abinda za ka ba a ai mazo ne yake cewa ta hadu ta hagu ku rika kyauta a tsakaninku sai a rika samun ƙarfin ƙauna da danƙon soyayya to kana son ta kuma amma abin da ba ta sai na wani da za a yi sadaka za ka kama ita kyauta ma an fi so ka yi da abin da ba sadaka ba shi sa ma take bambanci tsakanin sadaka da kyauta cewa ita sadaka da tice na bayi da suke samun tsarkaka da yinta ita kuma kyauta wato bayar da abu ne ta salon martabawa da girmama shi sa duk girman mutum din matsansa za ka yi ɗauko kyauta ka bashi amma ka ba sadaka sai ga cewa sadaka to ni mabukaci almajiri ne ni an fahimta ko da haka zaka iya daukan zobe ka ba sarki a matsayin kyauta ji ka girmama shi amma ka je ka ce sarki ga ga sadaka sai ka jana akan almajirai an fahimta ko to kai ma kana son da kuma an dauki abu mai daraja a bata sai kuma sadaka sadaka ba wanda ya fita bukata shine abin da sai dan tana cikin mabukatun da kuma kai ba za ka iya bata abin da ya kai dubu ɗaya ba kuma ga sadaka ta kama za sai ka bata wannan kuma yake cewa da Allah a yi masa bayani ko take cewa a yi mata bayani game da matar da take gaya wa mijinta sunan da ‘ya'yanta suke faɗawa babansu wato mijinta su suna cewa baba ko suna ce masa abba ko suna ce masa dadi sai ta ma take cewa dadi ko take cewa abba ko take cewa baba shi saboda ya ji wani na cewa wanda dai ya haka wacce tattai haka ta bata aurenta haka abin yake ko da gyara akwai bambanci da mutum ya shahara ko ya zama an fi fahimtar shi kake kira da wani suna ko lakabi da yake da shi ka faɗa don ya fahimci da shi kake ko ya amsa abin da kake so ka isar masa da kuma magana cewar kana ji a ranka yadda wani yake faɗa wani haka kake faɗa masa shi irin waɗannan abubuwan suna tafiya da aiki da niyya uban da yake uba ga ɗa sai ɗan ya ce masa baba a cikin zuciyar ɗan da kuma a faɗar da yake ina faɗa ne akan cewar wannan har zuci mahaifina ne kuma a baki ma nake faɗa babana ne da kuma ita tana faɗar suran da ya shahara da shi a tsakankanin ƴaƴansa da jama'ar da ike rayuwa da su da in ka faɗi wannan kai tsaye an can da shi kake ba zai tafi zuwa ga wani ba ta faɗa ba ta tana jin cewa eh wannan mahaifina ne ko na yadda wannan babana ba an fahimta ku akwai bambanci da haka ya shahara yaya ake cewa duk ‘yan gidan shine babba yaya yaya ake cewa in bata ce yaya ba da za ta faɗi sunansa inda wani masu da ci ba da shi take ba yayan ya zo ya rufe sunansa sai an ce yaya ake gane shi ake nufi kai tsaye sai take ce mai yaya yaya kuma ta san ba yayanta ba shi ma san shi ba yayanta ba kuma ba tana faɗa dan ya zama yayanta ba to wannan ba zai zama a ce wai auren sa ya ta ce da ma abin da ake magana na ka siffata wani wanda yake ba muharramin ka ba da muharrami a ce kayi zahari a musulunci maza ne suke yi ga mata ba mata ne suke yi ga maza ba saboda tunanin wannan ne zai kawo a musulunci mutum idan ya ce da matarsa ke baba ta ce ko ke kamar babata kike kamar da aka samu da lokacin jahiliya suna yin haka su yi zihari su haramta wa kansu wannan mata har abada daga baya musulunci ya zo ya ruguza da cewa in an yi hakan ga yadda za a yi a warware wannan abin da aka yi a tafi akan cewa tana nan matakka ce kana nan mijinta ne shine kai kafarar yanta baiwa ko bawa ko kuma azumi na wata biyu a jere ko kuma ce da mabukaci guda sittin to wannan maza ne suke yi ga mata in mutum ya ce da matarsa ke kamar babata ko kuma bayan ki kamar gadon bayan babata yadda ba zan iya kusantar mahaifiyata ba ke ma haka to wannan maza aka sani suna yi ga mata don su haramta wa kansu amma ke da aka aure ke musulunci bai yadda ki iya fita daga karkashin igiyar auren mijinki ba sai in shi yace ya sake ki ko kika ce za mu kulli zan baka abin da ka ba na sadaki ka sawwake mu rabu da kai ka rabu da ni baki biyo wannan ya ba sai kika ce kai ka kamar babana ko kuma na ce maka dadi shikenan sai kuma ce to ke ma kin yi zahari a babu wannan a musulunci an fahimta ko kuma bare ta dama bata faɗa dan tana nufin shi babanta ba. a ta faɗa masa abin da ƴaƴansu suke faɗa saboda ya fi shahara da shi a tsakankanin cikin gidansa da kuma tsakankanin inda suke rayuwa to wannan babu laifi a shirya amma da za ta faɗa tana nufin ta mai da shi babanta to sai a ce bata kyauta ba ba ta daidai ba ba daidai ba ne ta riƙa wato ainihin kiran wani babanta bayan ba shi ne babanta da da ud'uhum ba'in sai ya zama shi zai zo ya aiki wanda za a faɗe shi a faɗe shi da sunan babansa an fahimta wannan dama cewa aka in ta ta faɗi sunanta kullum cewa take wance wani sai ta faɗi mijinta mai kun ta faɗi babanta a nan da sai mata wa'azi shi a ah, ubangiji ya ce in za a kira kowa a kira shi da sunan babansa ba daidai bane a rika ɗaukan sunan da ba shine babanka ba kana ba kanka an fahimta ko in za ki kira kira kanki da sunan mahaifinki wannan kuma mijinki nan ana